Maraba da zuwa farin jini TV. na subscribe sai kuma ka danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Allah da ramar sa su tabbata ga dukkan mai bibiyar wannan tasha a kowane lokaci. Har yanzu muna cikin littafin maza allurar guba wallafar Asminat Ziyan. Idan mai sauraro na biye da mu a shirinmu da ya gabata, mun tsaya ne inda muka ce, Dawud yana zaune a ƙasa a faɗi yake, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ubangiji ka sanya mafarki nake yi ba gaskiya ba Asmi ta bar doron ƙasa. Ba zan iya babu ita ba, ƙaddarar ta min girma. Wayyo Allah asmina. muka ce zuciyoyi da yawa sun soso saboda yanayin kukan da Dawud yake yi ya girma hankalin duk wani mai tsoron Allah gashi mutuniyar da ya sa a gaba ta juya masa baya wato duniya haka dai muka ce aka ɗauke shi aka yi masa allura cikin yan mintuna bacci ya ci sa sannan aka turo ɗalibai masu sanin makamar aiki suka yi masa dressing a wurin da ya farfashe a ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba a cikin ɗaki kuwa a daidai wannan lokaci an cire wa asmi abin jawo numfashi sai sauke numfashin take yi a hankali Jamila da Yubi na tsaya kanta, can Jamila ta ɗan zauna a zuciyarta ciki da tausayin Asmi. Ba ta yawo ne ba hawaye suka wanke mata fuska, ta riƙo hannun Asmi da ke jone da robar ruwa. Ƙasa-ƙasa Asmi ta daga fatar idanta, duk irin azabar ciwo da raɗaɗi da take ji irin na mutuwa bai hana ta murmushi ba. Ita ma Jamila murmushi ta yi gami da rankwafawa, muryarta na rawa hawayenta na ɗiga a fuskar Asmi ta ce, Sani da jiki Asmi na. Labbanta suka motsa a jigace, sai dai Jamila bata fahimci me ta ce ba sai hawaye da ke bin kumatinta hankali ta miƙe da niyyar yin sallah sai ta ji Asmi ta ɗan rike mata hannu babu da wani ƙarfi ga riƙon saboda halin ciwo tare da gangarowar hawaye a fuskarta jikin Jamila ya yi sanyi ta sa hannu ta share mata hawaye sai dai ba su tsaya ba hankali ta ce asmina lokacin sallah ya yi. hannunta ta saka alamar ta ji ta game da kwaranyowar kwalla da marmashi lokaci ɗaya a fuskar ta kasa miƙewa ta yi don ta gabatar da sallah tsayin mintuna ta ji muryar asimi a sarki tana faɗin je ki sallah jamila ta aikonin ta sake jin wasu hawaye sun zubo mata da kyar ta miƙe ta je ta yi alwala sannan ta dawo gaban gadon asimi ta tada sallah a cikin sujjadar ta addu'a take yi mai ban tausayi wanda har gaban jikinta take ji Allah ya amsa. Dr. Yubi haka ya same ta bayan ya dawo daga masallaci ba shirya ya ji hawaye shi ma. A yadda ya kula labban asmi motsawa suke yi da amin a kowace saukewar addu'a ta Jamila. Yarar ya tsaye shi ma yana hawayen har Jamila ta kare ta sake komawa kan gadon. Tunda ta zauna asmi ta ce ya Allah ka so Jamila fiye da yadda ta so ni. Da sauri ta rungufa gami da cewa ki daina magana asmi saboda yanayin lafiyar ki. A jigace ta girgiza kai alamar ta da ta yi tunda Allah ya bata iko domin watakila wannan ne farcin da suka yi mata saura a duniya haka dai suka kasance cikin tsananin tausayi gefen hajiya rabiya kuwa tunda aka yi wa dawud allura ta ja mota da ta dafe mata baya suka kama hanyar samarad cikin kankanin lokaci suka isa gidan Rabia sai kai kawo take tana gwada kiran layin mijinta amma baya shiga gashi tun da Maryam ta kira ta hankalinta bai kwanta ba saboda ɗan adam ba a bakin komai yake ba jin sallamar hajiyarta sai da wayar ta bar hannunta saboda tsabar tsoro kafin ma su karasa shiga gidan ta fito tana faɗin ma lafiya zaunawa hajiyar ta yi ba tare da magana ba Maryam ma ta zauna, hakan ya sanya Rabiyar ita ma ta zauna gabanta na dukan uku uku. Ran tana roƙon Ubangiji ya sa ba wani abu bane ya samu mijinta uban yayanta. Jin sanyi shiru ya sa ta magana cikin rawar murya a karo na biyu. Lasar lebe Hajiya ta yi ta ce, mijinki ya cuce ku ke da Asmi tsohuwar matarsa. Rabiya ta ce, "What? Me kike so ki ce da ni?" Zaunar da ‘yarta ta yi ta sauke nauyar ajiyar zuciya, tana faɗin "Rabiya", Dawud na da wata matar bayan ke. Baki ta toshe da sauri gami da tsirawa maɗin nasu ido, domin haka ta ji kalaman kamar wani katon sabo. Mata girgiza kai alamar babu ƙarya. Dawud na da wata mata. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta dinga furtawa babu adadi a zuciyarta kuma sosai take kuka zuba na keto mata ta kasa gazgata kalaman mahaifiyar tata domin ita dai a iya zamanta da Dawud bai taba yi mata ƙarya ba to amma me yasa mahaifiyarta ta zo mata da wannan zance bata san lokacin da ta ce me yasa mahaifiyata ta zaɓi yi wa mijina ƙarya kawai dan ta muna na shi a zuciyata Dawud ba zai taɓa bani kunya ba, na yarda da shi fiye da zuciyata. Mahaifiyarta ce ta dafa kafaɗarta ta ce, "Ni ce kike kallon tsabar ido na Rabiya, kike cewa na miki ƙarya?" Nan da nan zuciyarta ta harba jini, ta dauke numfashinta domin ba ta taɓa tsammanin zancen zuciyarta zai fito fili ba. Bakinta na rawa ta ce, "Ba ni nake ƙaryata ki ba, zuciyata ce. Wallahi na kasa fahimta, na rasa gane me kike so ki ce da ni akan mijina." Ajiyar zuciya mahaifiyarta ta sauke tare da tawar Rabia komai dalla-dalla. Idan hankalin Rabia ya yi dubu to ya tashi, kalaman Dawud suka dawo mata tamkar sabbi na cewa Rabia ina tsoron mata da kaidinsu don Allah karki ci amana ta domin ban sha da daɗi ba shi yasa kika gana ajiye babanku na zaɓi rayuwa ne kaɗai domin soyayya ta zame min kunci a zuciya ki so ni domin Allah don kar wata rana sanya zame mana muni ba ni da ra'ayin mata biyu sai dai karki yi mamaki idan kika ji sunan Asmi a bakina to wace ce ita Dawud Wood da farko ta jiyar da ni daɗi wanda ban yi tsammanin yankewarsa ba rabiya amma kash da tsakar rana na ji labarin auren Asmina kusan hauka na saboda bakin ciki na yi kuka tamkar wanda ya rasa komai a bayan ƙasa yawan bakina da zuciyata ba na jin komai na su face ɗaci hakan ya sa na zaɓi gaya miki gaskiya kar tafiya ta yi nisa ke ma ki ci amana ta domin idan hakan ta kasance mutuwa zan yi silar 'ya'ya mata tunda Rabia ta kawo nan da ƙarfi ta ce lallai maza allurar guba ne yanzu duk zancen da Dawud yake gaya min ashe bakin ganga ne nan ta saki wata gigitaccen kuka mai tsuma zuciya tsayin lokaci sannan mahaifiyarta ta ce haka ne shi yasa baka ba wa namiji amana ko yana magana sautin haƙƙun na fita a makogaransa domin za a wayi gari kai nadamar ba shi amana wani kuka ta sake saki mai ƙarfi ta ce hakika na yarda da zancen ki mahaifiyata namiji ba dan goyo bane namiji kaddara ce mai hana kuka namiji gobara ce mai mai da mata zindir haka zalika kullum kwanan duniya sababbin hadisai suke wallafawa a jinsin mu kuma ba ma fahimta mahaifiyarta ta ce haka ne Rabia namiji aradi ne mai tartsatsin wuta wanda wata shari'ar sai a lahira za mu gansu a hawiya wasu lazza waɗansu kuma jahima kasancewar a ranar ubangijin mu zai saka mana cikin rashin kuka ta ce haka ne mahaifiyata gefen Dawud kuwa ana cikin rasin ya farka da faɗan dan Allah ku taimake ni na gagawar Asmina wallahi je nake yi nema kamar zan mutu wayyo Allah kawai ku kashe kashe ni san zuciya ya zame min da na sani marar amfani ya zame min kuncin da bazan warke ba har abada kai co da mummunar kaddara irin tawa ganin abin ya fi karfin su hakan ya sa ɗaliban suka kira manyan su kai tsaye ku suka zo suka danne shi da karfi suka yi masa aiki amma bai damu ba shi dai ko gawar asimi ce a nuna masa yayi mata gani na karshe a duniya haka al'amarin ya ci gaba da tafiya kimanin karfe shida na yammaci su rabiya suka bayyana gaban Dawud idan ta sun kada sun yi jajar har wani rufewa suke yi yana ganin ta yace ce Rabia kin ga yadda kaddara ta yi da ni ko sanadin cin amana Rabia je nake yi tamkar na yi hauka ban taba tunanin ramin ƙarya ƙurarre ba ne tsawa ta daka masa da cewa yi mun shiru domin na rantse ko maganar ka ba na son ji cikin kuka ya ce kina kan turbar daidai ki faɗi kalamai komai munin sa kaina na cancanta tsaki ta ja da cewa ka sawaƙe min auren ka shine kadai burina ainin da nan ya ji hawaye sun wanke masa fuska da ƙyar ya ce na sake ki ba su jira saki nawa ba suka fita suka bar shi cikin yanayin wayo duniya bayan kwana biyu Dawud ya nemi kuka ya rasa shi a cikin gidansa sai kai kawo yake yi zuciyarsa na wani zafi da magagen rayuwa wata kwalbar magani ya jawo ya shanye ya ƙara ɗauko wata haka yake ta wa kansa magungunan maye tsayin lokaci ya zube a ƙasa warwas bai san inda kansa yake ba sai da ya kwana ya wuna gurin saboda buguwa ko da ya farka idan ka ga idanuwansa za ka yi imani idan ya rintsa su ruwan jini ne za su fito a madadin hawaye da wani wahaltaccen yanayi ya mike da sunan Asmi a bakinsa sannan ya tuna wata takarda da Asmi ta bashi amma a rashin lokacinta bai bari ya duba ba kansa tsaye ya ɗauko takardar mai ɗauke da rubutu kamar haka amincin Allah ya wanzu ga mijin marainiya gaba da baya wanda takan zub da hawaye a kowane dare domin shi take tambayar kanta kullum kwanan duniya mai ta wanda take kallo jigo a gare ta amma babu takamammiyar amsa wayyo mijina ina roƙo a gare ka menene laifina na yi maka alƙawari ko ma menene zan gyara muddin bai saba wa Allah ba mijina ina cikin tsaka mai wuyar sani rashin ka na son jefa ni cikin muguwar kabayara. wanda daga yanzu zuwa kowane lokaci idan baka kawo min ɗauki ba zan koma mazinaciya baka buƙatar dogon bayani akan wacece ni taka har kullum me son ci gaban ka a kowace daƙiƙa nake cewa I love you so much baki buɗe Dawud ke zubar da hawaye bakinsa na rawa hawayensa na cika takardar yake faɗin Allah na tuba ka yafe min hakika na zalunci kaina na yaudara kaina na ha'inci kaina Allah ka yi min hukunci ban cancanci a yafe min ba hakika idan mata suka tsine min sun yi daidai duk da ba ni na zana kaddara ta ba ya riga ya durkushe sannan ya miƙe ya ɗauko hotunan Asmi ta yi kyau sosai tana murmushi ya ja kuka da ƙarfi ya ce ƙarya ne Asmi na bata bar duniya ba tare da ja da baya karab ya buga kansa da madubi ya ɗauki guntun zai soka wa kansa kenan ƙaninsa ya shigo ya firgita da ganin yayan nasa wuf ya yi kansa amma ina ya fi ƙarfinsa bai da burin da ya wuce ya kashe kansa haka zalika da karfi yake cewa wallahi sai na mutu menene amfanin mayaudarin miji kamar ni ni da ya kamata na kasancewa asmi sanyin idaniya amma sai gashi na zame mata wuta wayyo Allah na asmi zo gare ni ganin babu hankali a yanayin Dawud din yasa kanin nasa ya fice da gudu ya samo mutum biyu ko da suka shigo duk ya illata kansa da gilashi abin da babu kyan gani haka suka yi karfin halin kama shi zuwa asibiti emergency aka karbe shi saboda yadda yake zub da jini ta kowane bangare na jikinsa zai iya mutu mutuwa idan ba a yi gaggawar tsayar da jinin ba haka kuwa ka yi tsayin lokaci har likitoci na haɗa gumi sannan aka jona masa ruwa tare da allurai suka ci gaba da yi masa dressing baka jin komai sai wahaltaccen numfashinsa abin da ya yi gwanin ban tausayi Gefen Rabia kuwa tunda Dawud ya bude baki ya ce ya sake ta take kukan zuci da dana sanin me yasa ta zabi saki a gurin mijinta tunda a iya labarin da take ji na zahiri da makarantar zamani wato social media in dai maza ne duk halayyar su daya masu auren talakawa ba su tsira daga kaidan maza ba matan da suka bi soyayya ma ba su tsira ba waɗanda suka bi kuɗi su ma ba su tsira daga kaidan maza ba haka zalika waɗanda suka yi auren zumunci lalacewa yake yi domin maza wanda suka bi malamai hankalinsu bai kwanta ba saboda bala'in maza to yaushe ne mata za su gano kalar mazan kirki tunda idan ka yi dogon motsi kalmar biyu ce zuwa uku ka yi haƙuri kowace mace haƙuri take yi da mijinta maza zuma ne ba su yi sai da wuta ki shiga malamai in dai kina so ki huta ai yanzu an bar dogaro da mazan aure ke ma ki shiga duniya ki waye ta hanyar zina mai lasisi kai lallai fashi ya kai na yakin da na sani yanzu wa zan dosa menene halinsa ya iya murza leda tamkar baban Salman Kai ina baban Salman namiji ne cikakken dan arewa gaban safari fat cikin sa bakikkirin haka ne take ta faman zancen zuci gefen Asmi kuwa jiki alhamdulillah har an mata matashi da pillow hawayenta sai kwaranya suke yi kana yau ne za a wuce da ita Egypt Dr. Yobi ya kare mata komai Jamila kuma na daga gefe runguma da Dina wacce aka yi mata shigar fararen kaya ba za ka ma ce tana da tangarda gurin rashin nono ba a hankali take bawa Asmi haƙuri da kalamai masu zaƙi da sanyi amma bata ta yi magana ba sai hawaye ne suke zuba haka yubi ya shigo sannan ya ce bara na coro aisha kusa ta keke ko a sanye jamila ta ce to doctor domin jikinta ba ta yake rabuwa ce ta haraba da ita da asmi fita ya yi bayan mintuna biyu sai ga aisha ta shigo kama asmi jamila ta yi da kanta ta tura ta zuwa waje suka sake kama ta zuwa motar yubi Jamila ta shiga suka kama hanya da wani irin shiru zuwa airport ko da suka isa jirgi har ya kusa cika amma daga ƙarshe suka so a saka Asmi saboda yanayin jikinta. Haka kuwa kai da za a fita da Asmi gam ta rike zanin Jamila fuskar ta dauke da murmushi da zafafan hawaye. Jamilar ma rungume ta tayi da cewa fatan alkhairi da lafiya nake miki yar uwata ki yi haƙuri gami da tawakkali kin ji da wannan aka kwace asmi zuwa cikin jirgi aka rufe aka yi bincike binciken da ake yi jirgi ya tashi suna dagawa yobi ya kira dr Rahman ya faɗa masa cewa asmi ta taso sannan ya faɗa masa kod jakarta saboda dole sai da kod ɗin za a bashi asmi suka shigo mota zuwa gida sun dau titi sosai dr yobi ya sauke ajiyar zuciya ya ce wai me yasa maza ke wulakanta matansu me yasa maza ke ji tamkar so suka halicci mata da kyar jamila ta buɗi baki ta ce mazan duniya sun sun nuna shaidar butulci haka zalika zukata da yawa sun yi amanna da hakan sai dai a zahiri ba haka abin yake ba jahilci da son zuciya ya yi rasa kirazan mazan arewa shi yasa da mun buɗi baki babu mai sauraron mu ballantana yayi mana gata ciki kuwa har da iyayen da suka kawo mu duniya numfashi ya sauke da cewa wai ne kam me ke kawo wannan barazana ne idan ka ce baka jin daɗin aure sai a ce ka yi haƙuri mace kenan idan ka ce matar ka ba ta girmama ka sai a ce ka yi haƙuri mace kenan idan ka ce duk abin da ka yi don burge matar ka ba ta gani a ce haka macen take idan ka yi bincike menene mafita a ce ka ƙara mata kishiya to anan ma baka tsira ba wayena laifin yake tsakanin maza da mata da ɗan ƙarfi ta ce amsar a fili take laifin maza ne bisa ga tarin bayanai da hujjojinmu zallar zahilci ne da girman kai ke gudana a jinin mazan arewa wanda da za su nemo warakar su da mun rabu da cututtuka masu baki da muni kamar zina mai lasisi shaye-shaye yawan mutuwar aure bibiyar bokaye istimna'i da dai sauran miyagun ayyuka da matan wannan wannan karni ke aikatawa. Jiki a sanyaye Dr. Yubi ya ce, Anya Dr. Jamila laifin na maza ne kadai babu son zuciya irin na mata? Dr. Yobi kenan ka yadda da furucin harshe na ba na ce ba mu da laifi ba amma zallar jahilci da girman kai na yawo a zakatan maza saboda yanzu dai ga darasi nan ga barista Dawud bai san takamaimai dalilin da yasa yake zaluntar matarsa ba wanda na yi imani da za ka samu zantawa da mazan da ke cutar matansu ba za su faɗa maka dalili ba Ka ga kuwa idan ka ɗora mizani aikin jahilci ne kawai wanda ya kamata malamai su yi zanga-zanga ga mazan arewa su koma makaranta idan ba haka ba wallahi za a yi ta yada fasadi da fitinoni sai da ya jinjina kai sannan ya ce to me hujjar ki na yankewa mazan arewa wannan tozarcin hukunci wanda abun kunya ne mace ta kalubalanci namiji da kalmomi masu dace da muni kamar waɗannan wato jahilci da girman kai amsar a bayyana take doctor kar ka je ko ina fara daga unguwarku adadin maza nawa ne ke yaba girkin matansu adadin maza nawa ne suka tsare haƙƙin matayensu adadin maza nawa ne ke tausasa murya ga iyalansu maza nawa ne ke faɗa wa matansu suna jin daɗin yadda suke kula musu da gida kaga wannan nauyi ne na girman kai su ta su dabara kar su yaba a raina su to raini ai babu zancen sa tunda kake iya kwanciya bayanta kuma auren nan ba a kanka aka fara ba ka je masallaci ka yi tambaya wace addu'a manzon Allah ya ce a yi kafin kasancewa da iyali shin kuna yi to za ka sha mamaki don sai an haɗa zufa kafin ka samu biyar masu addu'ar hakan kaga kenan jahilci ya tabbata ga maza jikin yubi ya yi sanyi ainin domin koshe idan jamila ta ce ya faɗi addu'ar wallahi bai iya ba amma wannan rana ta zama izina gare shi na fafutukar yaƙi da wannan cuta da ta zama ruwan dare ga madoniya a zahiri kuma ya ce haka ne allah ya shirya mazan arewa su gane gaskiya sannan suka ci gaba da tafiya mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba.